amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka da muke watsu muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin Katin farko a shirin na haɗin gwiwa ne da na karɓo daga wajen malam malam mai zanen hula gololo da na Madina Yahaya da kar Senegal da kuma Mahmud Lamido Demsa. Sun kuma buƙaci da a gaida musu da Muhammad Sani Ga Gazas Cinade da Muhammad Awaisu kafinta gamawa da kuma shugaba Bello Abubakar Malam Gero. Haka kuma sun buƙaci a gaida musu da Suleiman SKT Ngurore da Abubakar Ladan Jimeta da kuma Isa Yaro mai buga botul gashuwa, sai Mustapha mai kayan miya gashuwa, daga ƙarshe suka ce a gaida musu da buba mai goro gashuwa, da fatan sun ji kuma suna nan lafiya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Buhari Umar Dange a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da likita bokon turai Rilwanu Fajaldu Dange da iyalansa da kuma Sade Sa'idu Daura Katsina. da Ibrahim Sanusi mazauni garin Suleja Habuja sai Kabiru Umar Dange da kuma sardaunan matasa a Sadda Kasimu Aliyu Sokoto da Shehu Mai Kura Dange da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen Hamisu Responsible da Magaran a jamhuriyar Nijar. ya kuma buƙaci da a miƙa masa da gaisuwansa zuwa ga Alhaji Habubakar ɗan Dubai da Magara, yana kuma gaida iyalan gidan shugaba Tanja Mamadu a Niame da kuma yayansa Sale Ibrahim a Malaysia da kuma baban shi Farista Hassan Adamu a Kano. Daga ƙarshe ya ce ba zai manta da 'yan ƙungiyarsu ta rumbun Hausa ba a nan da magaran da ke jamhuriyar Nijar. da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kati na gaba kafin ku ji faifan farko a shirin namu na yau. Na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Jamilu Ruwan Jamma da ke ƙaramar hukumar Dange Cuni a jihar Sokoto. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Comrade Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina da mai nasara nasarawa funtuwa da Sade Sa'idu Daura da Kabiru Bello Ayo da Adamu Aliyu Ungulde da kuma Ali Jauro mai gidan wanka Kano. Yana gaida Hafizu Balaraba Gusau da Ma'awiya Abubakar Zurmi da Bello Malami Dange da Ɗahiru Arzika Dange sai Malam Dange mai caji da kuma Hassan Muhammad Binanci da Bilya Yariman bare barin Facebook da ni mai gabatar da wannan shiri na gode kwarai Malam Jamilu Ruwan Jamma. Ya ce kuma yana gaida dukkan abokan aiki na nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar sai. da fatan kowa ya ji kuma za a kasance cikin ƙocin lafiya. sauraro ga faifanmu na farko. Huma madalla, ɗaga hannuna ke da wuya sai na ɗauko katin da na karɓo daga wajen Comrade Abubakar Adamu Jalingo, unguwar maji daɗi a Jalingo, jihar Taraba. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da buba mai manja, yaro mai naira maye balwa, da idi mai lema bakin mobil a kwanga. da Phil Marshall Alhaji Usman mai Coca-Cola Jalingo da Idris Bello Kujalli Jada a jihar Adamawa sai Baba Gari Bakaku Lami da Borno Ardokola da kuma Bala mai kayan zaƙi hanyar kefi a Kwanga. Yana kuma gaida shugaba baffas kata Tela kasuwar Gurin da kuma shugaba Hassan Ahmed mai tebur a da PRO Alhaji Nalado mai albasa a Gege. Daga ƙarshe ya ce a gaida masu da Haruna mai shayi tashar mota Iware, da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Adamu Abubakar jalungo a Jalingon Taraba, tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Hajiya Kamariya matar Alhaji Abbarori likita layin kasuwar mata fage Kano ta kuma buƙaci da a gaida mata da mai gidanta Alhaji Abbarori likita kasuwar mata Kano da kuma Fatima Binta shugaba Sani ɗan kaka mai fanta, sai Hajar Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya da Lamin Habu Jomo mai shayi tashar kuka, sai Indon Awali gwamna Wafa da kuma Hafsi da Rabi matan Dr. Yusuf Sakasin Lukoro. Ta kuma buƙaci da a gaida mata da sabuwa da bebi matan bako action mai naira da Habiba mai funkasau matar Ibrahim wada Buruntumau, sai matan shugaba Ali Awari garin Malam da matan shugaba Falalu mai farar ƙasa Zaria da matan shugaba Umaru mai sai da katin zaɓe su ba da matan shugaba Badaru mai gwanjo Jimeta da matan Mutari mai Faluwaya Na'iba da matan Hassan Gege Employer 'yan kura. Tana kuma gaida matan shugaba a mai sai da shadda sabon garin Shagamu. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce hajiya kamariya matar alhaji abbarori likita layin kasuwar mata fage kano sai gaisuwa da fatan alheri da na karɓo daga wajen shugaba bello abubakar malam gero shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar sin a jihar sokoto tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba Ali Lasko bakanikin mota mara Sokoto da Muhammadu Gande na ma'aikatar kashe gobara a jihar Sokoto da Alhaji Ibrahim Audi Lambo Kware a jihar Sokoto da kuma Alhaji Musa Ɗan ƙauye Argungu jihar Kebbi Yana gaida Alhaji Isa Dillalin Shanu Gumfara Jamhuriyar Nijar da Liman Yahaya mai littattafai Malbaza Jamhuriyar Nijar da Alhaji Yusuf mai kayan wuta kasuwar Izala Numan jihar Adamawa sai Dahiru Ba'are mai tsohon kaset kuci a jihar Kebbi da Sani Fari gidan gano uwan mako a jihar Sokoto daga ƙarshe ya ce a gaida masa da abu mai kifi na larai minan nata a jihar Sokoto tarayyar Najeriya ma sauraro ga mabuɗin kunnuwa. तोड़ दे सारे बंधन को बचने दे पायल का शोर तोड़ दे सारे बंधन को बचने दे पायल का शोर दिल के सब दरवाजे खो zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen shugaban ƙungiyar alheri zumunta da ke garin gamawa a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya wato Malam Yusuf Shehu ya kuma buƙaci da a gaida masa da Umar Inyako da Malam Malam mai zanen hula gololo da a kafin ta gamawa da ƙarami tela maƙera a garin Bauchi. sai Adamu Bobobo mai siga da sigari da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Malam Yusuf Shehu shugaban ƙungiyar alheri zumunta da ke garin gamawa a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yanzu haka katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen sakatare Alhaji Gambo Ringim, Alheri Matasa Club sabon garin gashuwa a jihar Yobe. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da mai ɗakinsa Zainabu Abu da kuma Alhaji Hamisu mai kayan miya gashuwa. Sai Malam Ismaila Bala na Alhaji Awulu Tabako da Malam Malam mai zanen hula gwalolo da Malam Mustapha mai kayan miya gashuwa da sakatare Isa Lawan Girgir. sai kuma Alhaji Umaru Tukur mai janji a Wafa da Alhaji Bura Dada wakilin Kukuri da kuma Alhaji Ado Yaro YBC da Maturu sai Habu Makaniki injiniya lange-lange da matarsa Madan Ailo Habu Makaniki a sabon garin Gashuwa da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su Shi ne sakatare Alhaji Gambo Ringib Alheri Matasa Club Sabon Garin Gashuwa. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen a Awaisu kafin ta gamawa a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da mai nasara nasarawa funtuwa da Musa Isa Bolari Gombe da Haruna mai shayi Azare da Ahmed Arab Abubakar Azare da Yahaya na Safiya mai niƙan agushi Kano. sai sallau ɗan mato tokarawa Kano da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Masaura doga ga faifan da ke bisa injin. kusan kaya daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Rilwanu Fajaldu da ke ƙaramar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da malam ango malamin makaranta ya wuri da mai nasara nasarawa funtuwa da Matthew Garba Kaduna da Hassan Muhammad Binanci Sakkwato da Murtala ST Sakkwato sai shugaba Bello Abubakar Malam Gero da Aminu Ɗan Kaduna Amanawa Dange da kuma Ɗahiru Arzika Dange da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Sai gaisuwa da fatan alheri da na karɓo daga wajen Adamu Aliyu Ungulde da ke jihar Ikko a tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Muhammad Awaisu kafinta gamawa da Kasimu Abubakar gamawa da Kamisu Shehu Jazuli gamawa sai su raje Telan 'yan sanda Ikara da Ahmadu Abacha Macina da Adamu Aliyu Amo Katsina. sai Adam A. Eh, Adam Gashuwa da Shamaki Ubala Gashuwa da Umar Forever Gashuwa sai Ahmed Indiya Gashuwa da Isa Mai Kati Gashuwa. Sannan kuma ya ce a gaida masa da Musa ɗan iya Legas Katuzu da Muhammad Mai Bukar Dambuwa da Umar Mai Bukar Dambuwa da kuma Naziru Sabo Gusau da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Adamu Aliyu Ungulde. da ke zaune a jihar Iko tarayyar Najeriya. Ma sauraro kafin ku ci faifan da ke bisa inji, yanzu haka sai na karanto muku gaisuwa da fatan alheri da na karɓo daga wajen Hassan Muhammad Binanci unguwar magajin gari a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da mamman ada da Bilkisu da Kande da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon CRI. Sannan ya ce a gaida masa da ango malamin makaranta ya wuri da baban Hassan da Husaini wato Kabiru Abubakar Bulan yaƙi, sai abokinsa Hafizu Balaraba Gusau da ƙannansa Mudassir Buhari Binanci da Muktar Idris Sandawa ta kai Kano da Abdulmalik Alhassan ta kai Kano, sai kuma Adamu Aliyu Ungulde da ke zaune a jihar Iko tarayyar Najeriya. ya ce kada a manta a gaida masa da Bello Abubakar Malam Gero a jihar Sokoto da kuma Bello Biji gidan Madi Sokoto da baban gida Ciyaman Kakaburi. Daga ƙarshe ya ce yana gaida Bilya Yariman Bare-bare na Facebook da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya. Mai gaishe su shine Hassan Muhammad Binanci, unguwar magajin gari, jihar Sokoto, tarayyar Najeriya. Masauraro ga mabuɗin kunnuwa. sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen DJ da Zuwaira matan Alhaji Magaji da Wakin Gudu mai doya Jos jihar Plateau. Sun kuma buƙaci da a gaida musu da matan Bala mai kifi layin zana Jos da matan Ali Hadeja mai dankalin Turawa Jos da matan Alhaji Bello Alasure madakin jajere Jos da kuma matan Alhassan ɗanta ta NNPC Depot Jos. da matan Alhaji Garba Lolo ɗan haya layin ‘yan doka Jos Suna kuma gaida matan Usman Maniya Janta Adamu isheje Legas da matan ofisa Yushe ɗan Kaduna tashar mota Vom da matan Ahmad Dogon Yaro Jalan Jawab Moto Jos. Sai matan Alhaji Bala Rabbu na Allah Alika Zaure Jos da kuma matan Yakubu Jebi Muntari Farar Gara Jos. daga ƙarshe suka ce a gaida musu da matan malam malam mai zanen hula gwalolo jihar Bauchi tarayyar Najeriya da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su su ne DJ da Zuwaira mata Alhaji Magaji da Wakin Kudu mai doya Jos Jihar Plateau tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Ali Buge Kiraji Gashuwa, jihar Yobe tarayyar Najeriya, ya kuma buƙaci da a gaida masa da Hajiya Fatima Alhaji Baba Gaidam Dambuwa Road Maiduguri da Hajiya Bebi Alhaji Baba Gaidam Dambuwa Road Maiduguri da Hajiya Talatuwa da Audu da Jimberima da Toma iyalan kawu talle direban mota Gaidam da kuma Hajjayani da Duduwale iyalan kawu Sabi'u gura ta Gaidam sai Hajiya Akke bakin kasuwa Gaidam da Hajja Madam Gaidam da Hajiya Khadija Kasim Gaidam da ke Habib Ban Kaduna. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Fatima Lui da Kande da Ibrahim Yaya da Saminu Alhassan da Bako da dukkan sauran ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da fatan sun ji kuma za su kasance cikin gocin lafiya. Mai gaishe su shine Ali Buge Kiraji da Shuwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya. Kati na gaba wanda da shi ne zan rufe shirin na yau na karɓo shi ne daga wajen Maryam Abubakar Kano a tarayyar Najeriya. ta kuma buƙaci da a gaida mata da Rahmatu Abdullahi Sakkwato da Rashida Kasimu Fajaldu da Fatima Sadi Sa'idu Daura Katsina sai Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da kuma Nafisa Ahmad Sakkwato birnin Shehu sai Halima Jimrau a muryar Amurka da kuma Jummai Ali Maiduguri ita ma a muryar Amurka da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce Maryam Abubakar Kano tarayyar Najeriya. Da haka muka kammala shirin namu na yau kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku, ni Fatima Inuwa Jibril na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Allah ya ba mu alherinsa. Amin. कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है नो रियली आई मीन इट और आज आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है